yau laraba bakwai ga watan ramadan hijira manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da talatin da shida, daidai da 24 ga watan june shekara ta 2015 a ci gaba da karatun littafin a ƙa'idar shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawabun na abdurrahman bin sa'ad bin ali a shafari allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi don ba manta ba a karatun da ya gabata malam yana mana ta'aliki ne don gane da aƙidan 'yan shi'a na murɗe ma'anan alkur'ani da cewa kur'ani yana da zahiri yana da batini da kuma irin abubuwan da dai mun karanta kudin kunji su wanda musulmin kirki musulmin arziki ba za a yi tsammanin jin irin wannan magana a bakin shi ba amma sai gashi suna faɗi da da'awar cewa su suna kan ma musulunci ne na gaskiya Allah ya raba mu da wannan bata na hudu mala yake cewa inna hazi ta'awilatil batiniya irin waɗannan tawilance tawilance na batiniyanci cewa alkur'ani yana da fassara na batini allati aluha, wanda 'yan shi'a kai tsaye suke irin wannan tawili wa ya'taqiduha kuma suke kudurce abinda suka ƙirƙira na tawilin alkur'ani na batini cewa shine daidai wa yad'u ilaiha shiyukha shi'a wa o ilaiha shuyukhu shi'a kuma malaman 'yan shi'a suke kiran mutane akan wannan muguwar aƙida da wannan mugun fassara da suke ma alkur'ani cewa abi ne daidai hiya min babil ilhad to wannan aiki nasu yana daga cikin ilhadi banna da ta'addanci da wuce gona da iri dangane da alkur'ani fi kitabillahi wa ayati ilhadi ne cikin ayoyin Allah da kuma littafin shi mala ya ce wa kada lahu ta'ala hakika allah maɗaukin sarki ya ce innan ladina na fi ayatina kaga waɗanda suke ilhadi suke wuce gona da iri suke ta'addanci da taɓargaza da murɗe ma'anan littafinmu. la ya fauna alaina ba ɓoyewa suke daga gare mu muna sana da su kuma ba za su ɓoye ba za mu kama su kun gano wannan da kyau ku yanzu wannan bai isa mutum ya natsu gane da abin da ke faruwa ba daga malami ya zauna yana saran alkur'ani kap kap kap kuma washe tsakanin shi da Allah tafsiri yake tsakani da Allah wannan ilhadi ne ko masu wannan ba su ɓoyi ga Allah ba Allah yana nan sana da su afa min yul kafin nari khairun Allah madaukin sarki ce to don Allah wanda za a yi waje-juwa da shi a jefa shi a wuta wannan shi ne mafi alkhairi an manya a ti aminan yau malkiyama ko ko wanda zai zo cikin aminci ranar kiyama kai jama'a mu ba abin da Allah yake so fa in ba haka ba duk wanda ya biye mu irin wannan shiriri ta da darkaniyan wallahi wuta Allah zai sa shi Allah ce kai dai eh malo ma shi itum abin da kuka so ku yi ba dai mutum ana gaya mai ga abin da Allah yake so shi kuma yana ci a rabu da shi abin da yake so to eh malo ma shi itum innahu bima ta'maluna basir abinda kuka gani abinda kuka aikata Allah yana gani ai ba wanda za a kaga mishi abinda kai shi za ga sakamakon shi kowa ya kokari ya san me yake aya ta 40 cikin suratul fusilat to bayan da muka ji waɗancan bayanai da suka gabata duka tambaya ta takwas mala ce man awwalu man qala bin naqsil qur'an wai a duniya wane ne ya fara kirkiran bid'an cewa alkur'ani yana da naƙasa bai cika ba wa ziyadatihi kuma wane ne ya fara kirkiran cewa akwai kare-kare cikin alkur'ani wa tahrifihi kuma a duniyan nan ya fara kirkiran cewa alkur'ani an birkida shi an yi kongobakon baya an yi sama da ƙasa da wasu awayin da ba a bisa tsari suke ba min shiyukhi shi'a daga cikin malaman wa ya fara dama wannan bid'a ko shiya sai kirkire ta ba wani dan bid'a daga cikin yan bid'o'in da Qur'ani dinga sukan su wanda yake da wannan aqidan wannan aqidan yan shi'a ne wa walidin kuma walada nasu ne to amma wane ne cikin malaman su ya fara kirkirar wannan bid'ar a ka na wanda yake son ya san aqaid ko ya san firaq kungiyan uyin batattu kana da bukatun ka san wannan ai an gani kamar ɗan shi'a ne zai ce zai magana da kai akan shi'a idan ka je makaranta an koya maka abin ka sani tambayan farko da za ka fara mashi bayan rasuwan sayyidina ali magoya bayan shi da ake ce masu 'yan shi'a nawa suka kasu ina gaya muku har mai gidansu ba zai iya baka wannan ansan ba to barin gaya maka in sun yi sa'a sun ji kasa su masu amfana sun kasu gida hudu ne wannan daga nan kuma suka riga karkasuwa wasu malamai suka ce gida uku suka kasu akwai zaidiya sai mi eh akwai kaisaniya sewa eh sai gullatu. imamiyya tana cikin wasu ne wasu ga ce zaidiya imamiya gullatu a cikin zaidiya ga samu karkasuwa haka dai haka dai haka dai mun karanta wannan a cikin littafinmu na alfarko bayan alfarar imamiya kaso ne daga cikin kasan ma da ake da su ba su ne asalin kasan ba su ma kungiya ne daga cikin karkasuwa 25 na ɗaya ɓangaren wanda suka kasu gida 15 wanda suka gida uku wanda suka kasu gida kaza kuma su duka muguwar aƙidansu ba iri ɗaya ne ko zai diya da aka ce sa ɗan sauƙin al'amari ba ba sauƙin al'amari ne na musulunci ba Allah shi kyauta an sa mala ya ce huwa shehuhun hisham bunul hakam shehunsu wanda ya fara ƙirƙirar cewa ƙur'ani yana cikin taharifi da ziyada da naƙas da sunan shi hishamu ɗan hakan ya fara su hijira na da shekara 190 ne kun gano wannan bannan ta fi shekara 1100 wani abu an daɗe da yinta alka'il bitta jisim wanda yake da ƙirin cewa allah jiki ne yana siffanta allah maraukin sarki da jiki irin na ɗan adam shi sa 'yan shi'a gaba ɗayansu mujassima ne suna ma'alla maɗaukin madaukin sarki jiki suna cewa hannu irin na dan adam kafa irin na dan adam kunni irin na dan adam ido irin na dan adam komi ma irin na dan adam din da suka iya gani da shi kai mun karanta da gocin aqidan su sun ce Allah madaukin sarki bai wuce girman dutsen Jabal Abi Qubaisin ba kun tuna da fadin shi da tsawon shi da komi har da mitocin tsawon shi da fadin kirjin shi duk sun faɗi a littafin su cewa ka Allah yake kuma anan mun karanta da kuwa Allah shi kyauta ku samu karatun littafin al-intisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi addan ar-raddu alayhi fi kitabi sun mahata daiti malai ce wannan bayani ga karanta mu'ujamu rijalil hadis in shi a sa littafai iri-iri akwai tarihin wannan takadari a mujalladi na 20 shafi na 328 a lambar tarjama na 13361 hisham bin salim al-hu'i kun ji sunan shi eh alhoi sunan kenan ba lilhoi ba lilhoi shine littafin marubucin littafin kai magana ka ne daidai lilhoi malam hoi ya rubuta wancan littafi na mu'jam rijal alhadis mu'jam ne ya rubuta na malaman hadisin su fa innahu za'ama anna alqur'ana wudi'a fi ayyamin khalifatar rashid ya cewa alkur'ani an kirkire shi ne a zamanin khalifa usman bin affan radiyallahu anhu kun zamanin da yake nufi da wadi'a an kirkire shi ne shi wani ƙur'anin da ke gabanmu ba shi ne ƙur'anin allah ba kirkire ne a zamanin usman ka kirkire shi na allah babu shi hmm. waɗannan yin ko ba ƙara matsiyata ba ne na gaya muku wa'annan ƙur'an al-haƙiƙi kun fara jin magana na fitowa ku suka ce alkur'ani na hakika su ida bihi ila sama Allah ya dauke abin shi zuwa sama inda martar da sahaba yayin da sahabai suke radda radiyallahu anhum kama ya atakidu kama yadda shi wannan takadari yake kudurce to idan an dauke alkur'anin duka ina qur'an da suka ce na wajen ali ina qur'an da suka ce na wajen mahadi kuma shi mahadiya ba ɗauke shi aka yi aka tabi da shi sama ba ba so kawon wani gida suka ce ya shiga ba sunan shi sardar eh nan ba ne to don menene kuma za a ce ƙwar'ani na wajen shi kuma a wannan ruwa an ce an tabi da shi sama to wannan maganan da suka faɗa ma da ce karanta littafin a tambihuwar rat a jizi na 25 shafi na 26 lilmuldi wa wasfu shiyukh shi'a hisham bin hakan bi annahu siqatun fi riwayat siffanta wanda malaman shi'a suke mai hisham dan hakan cewa shi amintacce ne wajen ruwayoyin shi hasnu tahqiq idan aka samu matsala yazo taqiqin matsala to mutun ne gogagge malaje sai kuma littafin jawabat ahlul mawsil lil mufid a jiz a shafi na 54 an kawo wannan maganan hamish rakam a ta'aliki la lamba na biyar wa sababu wa sababu iftira'ihi lil qawli bi naqs qur'an wa taharifihi malai ce dalilin ƙirƙirar wannan ƙarya ne cewa an rage alkur'ani kuma an caccanza shi li'anna alqur'an khala min dhikra immatihim ko idan alqur'ani bai ambaci limamansu kaga dai rigimar na siyasa ce na neman mulki ne haka nake gaya mutane duk wanda zaka ji ina surutu a kanmu akwai mukamin da ya so mu bashi ne muka hana ba wani dalili duk wanda zai zage mu wannan shine hujjan kan mu bashi matsayi ya bata addinin Allah mu je lahira Allah ya tambaye mu domin ki an gano wannan da kyau ko an ki muna ba da wannan damar annan da yake faruwa yanzu haka zai faru da sunanmu duk zunuban da ake ɗiba ana kasa ana ba mu ni wajen taɓa yadda na kai waɗannan shekarun wani suka na cikin fitina cin da inda zan maimaita shekarun da na yi a baya zai wahala maimaita saboda irin wannan karsashin haka da kuma haka ne ya kamata mutum ya hankali ya yi kasancewa addinin allah ba abun wasa ba ne wanda ya mai da addini wasa da siyasa ka bar shi ya yi jiki magayi ai ba mai cin amana addini ya kwashe ya kai bantan shi lafiya lau wala babu duk wanda ya sai Allah ya nuna mai tun a duniya tun a duniya sai Allah ya sa abinda yake ganin kafi karfi wala sai abu karfinka ka Allah ya tsare mana imanin mu jama'ar annabi zamu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba ku sa alama akan ta'alikin ne to ta'alikin na da muhimmancin da ya kamata akalla mu tsaya mu karanta shi da kyau Allah ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum